تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا له أبنا الله يتي وما نتنزل با سوقوا من السماء دغ سماء إن إلا بأمر ربك سيد أمنا الله أبنجي يا محمد ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jibril ya dade kun san bayan Allah na kwarai ba mai son bayan Allah salihai su dade ba su kawo mai ziyara ba dan dai mutumin kwarai na to yana so kullum ya ga bayan Allah salihai suna kawo ziyara a wuri ne jibril ya daɗe bai zo wajen manzo ba sai manzoran nan da ya gan shi sai ya tambaye shi ya aka yi ka daɗe baka dawo ba ya ce ai wa mana ta nazzalu mina sama ai ba mu saukowa daga sama illa bai amri rabbika sai da umarnin Allah ubangijinka ya Muhammad lahu ma baina aidina duk abin da ke gaban mu nashi ai amma mana min umuri samai wal abin da ke gabanmu na al'amuran sama da ƙasa a zahira bayyananna wa ma na da abin da abbayan mai lam yasul ilayhi ilmuna na abin da ilimin bai kai gare shi ba min umuri al-ghaibi na al'amuran gaibi allati ma adbala ana alaiha wanda Allah bai sanar da mu ita ba wa ma bayna zalika min al-umuri allati arafnaha da wani abu da ke tsakanin wannan da al'amuran da mun ka sani wajihin na alhikimata biya amma ba mu san hikimar da a cikinta ba duka lahu mulku zalika jami'u duka mulkin Allah ne gaba ɗaya wa ma kana rabbuka nasiya Allah ubangijin ka bai mantuwa ba nasiya wato fa'ilun bi ma'ana mafu ai la yansa ta'ala Allah baya mantuwa lima ya yadullu ala wujudihi ta'ala wannan kenan Allah baya mantuwa ga abin da ke nuna samuwar Allah min asari san'ihi da ana alamomin sana'atu wa kamal san'atihi da kuma kammala iko ne ala kulli shay'in ga dukkan komai wa kullu shay'in da kowane irin abu wa kullu shay'in yantiqu kowane irin abu yana magana da zikiri da zikirin Allah wa tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu yana yana magana da tasbihi da Allah sai dai ku ba ku gane ku da shi amma komai yana magana da zikirin Allah da tasbihin Allah shi Allah rabbus samawati رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هو wato huwa rabbu sama huwa rabbu samawati Allah shine ubangiji wanda ya halicci sama bakwai wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abin da duka Allah ya halicce su ai kullu ma bis samawati ai duk abin da ke cikin sama bakwai Allah ya halicce shi wa ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa bai na huma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duniya ke dukan su da wuce Allah bayan Allah ne walaisa salahu fiya ibnu Allah bai da da a cikin sama bai da da a cikin ƙasa bai da da tsakanin sama da ƙasa subhanahu tsarki ya tabbata wa Allah wala sharika lahu kun bai da abokin tarayya fa abudu bauta ma Allah shi kadai ya kai dan uwa wasabir li ibadati kai hankuri ga bautawa Allah ai isbir alaiha da bauta wa Allah kuma kai ta hankuri ita ibadar Allah ana samun nasara kuma ana samun abin da aka so amma Allah yana yi yana haɗawa da jarrabawa don so yake ya wanke bayi ne na gari ya wanke su daga dukkan kazanta kuma ba a wanke <coughs> ba ba da ruwa ake wanke ba da irin jarrabawa nan da kuke gani to da ita ce ake ake wankewa wa nazihu kuma ka tsarkake Allah bi kulli shay'in ga dukkan komi bi zati ga zati ne wa da sibobi ne wa asma'i da sunaye hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba jin wani wanda aka ce ma Allah ka taba jin wani wanda ya tarayya da Allah a cikin zama Allah ai babu ai man yushariku bi ismin akwai wanda ya tarayya ga Allah da suna Allah wa yastahiqu an sama ilahan ya cancanta a ce mai Allahu babu aw ahadan sumiya billah ko ka taba jin wanda suna ne Allah baka taba ji ba duk wanda aka sa suna Allah to zai mutu kowane na Allah zai kashe shi ba da dadewa ba dama suna ba a samu kowa su ba a cewa sunan ɗana rahamanu kun ba a cewa suna ne Allah kulidu Allah a wadda rahman suna yana biyu wata tsohuwa kamar da yake cikin mazal majid ta samu danta suna Rahman annabi ya ce to ta canza sunan nan ta ce shi na kaso sunan ko da ta koma ta iske da ya mutu shi ke a huta to in dai waɗannan sunaye guda biyu ne ba a sa su ba a sa mutum rahman ba a sa mai allah ka taɓa jin wani mutum wanda aka ce ma allah an sa ita ce baka taɓa jin wani wanda sun miya allah aka mai suna bai allahu ba fa inna al-mushriku ah, al-mushriki lalle mushrikai wa in sammu as-sanama ilaha ko da sun kira gunki sun ce mai Allah ne ai la yusammu la yusammuhu Allahu qadu ai da dai ba Allahu kace ba kace ba وذلك لظهور أبن أدي أبن أحدثة wannan domin abin nan wa bayyana hudusati wato faruwa abin nan shi wannan abin wata ala za ta Allah za ta sai ya daukaka amma an mu matala ga abin da yayi kama shi Allah ya tsarkaka laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah laisa ka misali shay'un babu wani abu wanda ya kama da Allah subhanahu wata'ala yana da sifofi amma duka sifofi ne ba irin na mutum na ba wa idza saha Allah hada mithlahu in ya inganta babu wani wanda ya kama da Allah lam yakun buddun min at-taslim li amri saboda haka babu makawa dole a miƙa waya ga al'amari ne a yi abin da ya ci kuma a bar abin da ya ci a bari wal ishigali bi ibadati kuma a shagala ga ibadati wal istibari kuma a yi ta hankuri a yi ta hankuri alamu shaƙi ha ga wahalolin bauta ta wajibi ne a yi wannan tun da babu wani abin bauta da gaskiya sai shi waya kulul insan waya kulul الإنسان la ما ukhraju hayya wa min al ibadati lahu ta'ala yana cikin ibada da Allah al imani bil ba'asi mutum shi yadda da tashin kiyama ba da bayan an mutu mutum shi yadda kowa sai an tasai lil ardi don a gita su gaban Allah wal hisabi da suka karbi hisabi wal jaza'i da mako don haka Allah ya ce hannu wata allah wa yaqulu al insanu kafir bi zalika mutum wanda ya kafirce matashin kiyama yana cewa a idan ma mutu yanzu ni idan na mutu la sawfa ukhraja hayyan shikenan za a fitar da ni mai rai min kabar daga kabari kama ya kulu muhammad muhammad na cewa wai an mutu za a tashi wai gaskiya ne ni yanzu idan na mutu za a da ni wal istifham wannan tambaya bi ma'ana annabai wato kore tashin kiyama na yake ai la ubuya ba za a raye da ni ba a da mutu bayan mutuwa ta ba wa ma abin na afi idan ma mutu za'ida lita'akid lita'akid don karwa korewa wa kaza allamu ita ma za'ida wa rudda alaihi bi qawlihi ta'ala sai aka yi mai raddi ta ya A ta shi kaman yadhkuru insan أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أولا يذكر الإنسان شيء متن بيتنا baya tunawa shi mutum bisa kuni gali wa dam kafi yadkuru wa bi qira'atin bi shar bi tasdid gali wa batil kafi yadkuru abin yadhakkaru ko daga mace mafi gali wato gana ba urgi mafi gali wato aka ce abin nan ya zakaru wa fil awwali wa muta'allim wa maf'uluhu wato maf'ulin sa anna khalaqnahu mu muka da shi mutum min qablu daga can har kotun babu shi walam yaku shay'an bai zama komi ba har yanzu shi mutum bai yadda muna iya ta sai in mutu ba bai gane wannan da ya yi shi sadda babu shi yanzu in ya mutu yana iya ta sai ai hankali ma yana ganewa dogon da duk telan da ya ɗauki ba abin mamaki ba ne bayan ɗanke na ya mutu ya hanka kawo mai sabon yadi ya koma ya iri ba abin mamaki ba to duk allah da ya yi halitta abu da babu shi ba abin mamaki ba ne yanzu ba abin ya mutu ya sake tada shi to ya kamata mutum ya yi tunani kairi ya yi tunani wa yastadillu bil ibtida'i al i'ada ya yi hujja ga yadda Allah ya halitta farko halitta sa da babu shi to ya hujja da wannan halitta Allah ya hada akan dawowa da shi ya gane Allah na iya tashe shi to amma mutum kahiri baya da basira kahiri baya da tunani in ka ga tunani ne ga matsalar duniya ce kawai banda ita babu wata wa wai abin na فوربك فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا فوربك نارا إذا الله أبنجيك يا محمد wa biya tashrifan lahu sallallahu alaihi wasallam cikin wannan aya akwai tawa ga annabi mu Allah ce na rance da ubangijinka wannan girmamawa ne yace ya rance da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanahshurannahu wallahi sai mun tashe su ai almunkiri na libasi wa'annan da ba sai da tashin kiyama ba Allah ya ce wallahi sai mun tashe su bayan su wa shayadina da shaydanu gaba dai ai na jama'a kullum minhum wa shaydanu kowannen su mutassai mu hada shi da shi da shaidani na bi silsila a cikin sarka guda a hada su da shi da shaidani ne a daure su waje hudu ثم لنهدرنهم حول جهنم sannan mu da su gehen jahannama min jiha daga wajenta a biyo da su zuwa gehen jahannama jifiya wato kowane yana gurwa ne ga guwai ne bi kasa da jimi wata amin na kuwa ta'i jifiya wa kuri abidan mil jimi wato jifiya jam jasi wa asaluhu abin nan wato wa asaluhu da abin nan jutuwa wato asalinsa jituwa min jasa ya an ce jituwa wato min jasa ya jasu aw ya jasi lokata ne wato logabi a ya jasiyan alarrakabi kowane da a tada shi gurwane bisa ga abin nan bisa ga boyewa ta ga shi gurwane ba ya izuwa ko ina ya mutu haka za a tada kowane daga cikinsu baya an tada su sun malanan bi anna ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن أنا بنتهي كلام ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن سنن ذا فتر min kulli shi'atin cikin kowace jama'a za mu fitar da firkatan min wata jama'a cikin su ayyuwa ashaddu ala rahmani itiya cikin su wane ne ya tsananin taurin kai ga Allah za mu da yan taurin kai cikin su ai jara'atan wanda sun kai kowa taurin kai za mu ishe su duk za mu yadda wanda sun kai kowa taurin kai da izinin Allah sun ma lana a'lam ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنا ثم لنحن أعلم سنة من كدر قوة سني بالذين هم أولى بها دوائد سنكي تنشنتا دوتر ai a haƙƙo da jahannam sun kai kowa cancanta da jahannam a al'ashar da wadda ta yi tsanani wa gairihi da waninta sai abin nasiliya ga abin nan ga konuwa da hula wato ga shiga wa hatirakan da konuwa wa nabda obin mun san wanda sun ka cancanta su zama su sun ka fara shiga tana cikin haukar zahin nan nata mukada su wa asalu huwa to suluwa min abin nan saliya bi kasari abin nan abin nan bi kasari lam wa bataiha wa wa in wa in minkum wa in minkum illa waridha كان على ربك حتما مقضيا وما قسم لسني وإن منكم إلا واردها باب ونقول لك تكون كفاتي يا بي وجمتا إن kowa sai ya biyo amma dai akwai mutanen da suke ka ana mabadu su za a biyo da su a wuce ba su kosa an biyo da su ba su ba su ma labarin an biyo sai dai a faɗa musu ai bisa siratar nan da kun ji labari can duniya bisa gare na kun ka wuce sai ai ku ba mu da labari ya Allah saboda rahamarka ka samu cikin yan wa'annan zababbin bayi wa'anda za su wuce ba su ko san sun wuce ba wa in min kun illa babu wani daga cikin ku ya biyo wurin ta ai dakhila ya biyo cikin ta ya wuce don hanya bisa ga jahannama take kowa sai ya biyo ga hanyar na amma dai wani bai sani ya biyo kana ala rabbika hatamun makadiya ya zama hukunci ga ubangijinka makadiya abin hukuntawa hatamun wajibi ai hatamahu ya wajarta ma kansa shi wa qadabi ya yi hukunci da shi la yatruku kuma Allah ba zai ba wannan hukunci ba summa bayan an biyo summa na najjil ladina taqaw ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ma nunajji bi mushaddada wa qur'a makafafan nunji sun ma nunajji ladina taqaw sannan mu tsirar da wanda sun kaji tsoron shirka wal kufra minha da kafirci minha daga wuta shi fa Allah kullun in ka ji tsoro ne nan duniya shi ko Allah bai kunyata ka dowa da al'amari ya kasance in dai ka ji tsoron Allah da izinin Allah kai ko baka kunya da kowace irin matsalata nan duniya ma ba zai bari kai kunya ba yana yi wa ka wahala amma dai ba za ka kunyata ba ko sai ya walakanta ka in Allah ya so sai Allah ya gwada ma walakanta ta kowane na inda ya kaji tsoron Allah to nan a duniya kenan haka nan kuma ranar lahira kun mani lajjin labi na takau sannan mu tsere da wanda sun kaji tsoron shirka da kafirci min daga wuta wa na bar zalimi na mu bar azalimai da wanda sun kai zalunci bi shirki wal kuhuli suka aikata shirka suka aikata kafirci mu bar su biya cikin wutar da jafiya wato gaggawa ne Allah ya kabi bisa gaggawarsu wal muradu bil urudi abinda yake ne da bewa wato da tuzgowa ana niyya al murud wato shudewa ala sirati kowa sai ya biyo ga siratin nan ya wuce wa innahu masdudun alaiha amma abinda na mamdudun alaiha shi sirati yana na an aga shi an miƙe shi bisa ga jahannama an kawo shi bisa ga jami'an an mike shi mutane na biyowa a wurin guda guda suna wucewa kowa na wucewa gwargwadon aiki ne kamar wanda muka karanta da ku akwai wanda ka wucewa kamar kyautawar kiya akwai mai wucewa kamar kyautawar ijiya akwai mai wucewa kamar gudun raƙumi akwai mai wucewa kamar gudun doki akwai mai wucewa kamar gudun mutum akwai mai wucewa yana ta yana da kaki kamar abin da mara lafiya ya biyo hanya Allah ya kare Allah ka tausaya mana ka sauƙaƙa mana matsalolin ƙetare sirari tana ce babba Aisha ta ce ya Rasulullahi ranar kiyama ko kuna kulawa da muwa ya ce ya Aisha ai ranar kiyama babu wani wanda ke kulawa da wani sai bayan an ƙetare wa'annan abubuwa babu wani wanda ka kulawa da wani ranar kiyama ana zai ce ya Rasulallah ranar kiyama ina zan gane ka ina iya ganin ka ya ya ya rasulullah ya ce i e, za ka gani amma bayan waɗannan abubuwa abubuwan siradi da awa aiki da karɓar littafi waɗanga abubuwa annabi ya ce a wurin waɗanga wala da kuru a hada ba wani mai tunawa da wani kowa ya zo wajen siradi bai tunawa da kowa duniya ɗin ba kai ne ba ga annabawan nan gehen siradi Allahumma nafsi nafsi Allahumma sallim sallim kowa abin da yake ce ya Allah ni dai raina ya Allah ni dai ka tsirar da ni Allahumma sallim sallim Allahumma nafsi nafsi kowane annabi abin da yake faɗi ya kawo ga sirari ya salam Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ƙetare sirari a ruwaya an jabir bin abdullah kala jabiri an roto ga jabiri ya ce sami ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ko na ji maza Allah na cewa alwurudu tuzbuwa ana addakolu wato bi a wuce wala ya buka barron wala fajir babu wani mutumin kirki ko fajiri illa da kala sai ya shigo inda siratin wata kuna ala mu'minina barba. in mu'mine sun biyo wurin sai ta zama sanyi gare su wa salaman da salama kama kana ala ibrahim amma wadda wuta ta zama ga ibrahim ya wuce lahiya lai bai kusa ya shigo cikin ta ba wa bil hadisi wa taqulu narul mu'minina jariyan jariyan mu'mina sai wuta ta rika cewa a tahi a hankali mu'mini a tahi a hankali wa qad aqba amruka lahabi haqiqa hasken ka ya kashe ya kashe zahina hasken ka ya kashe zahina in ji jahannama in mu'mini ya biyo sai ya biyo shi bai ma san wuta ta ba dan ko da ya biyo duk zahi mutu ta ce ta yi a hankali ya ne haskenka ya kashe zahina Allahu akbar Allah ka cikin waɗanda cikin ne bayan da ɗan sun biyo wa jihar na cewa mu hasken mu ya kashe zahinta Allah ka samu cikin su saboda wai za idza tutla alaihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil ladina amanu قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وإذا تتلى عليهم إذا أتى كرمتا مؤمنين أي المؤمنين مؤمنين والكافرين دكاهرين في الدنيا أي أن كرمتا مؤمنين دكاهرين أمام الدنيا ya an karanta musu ayatuna ayoyin mu na alqur'ani bayyanatin bayyanannu aiwa da hatu masu haske qala alladhina kafaru lil ladina amanu mu'minai na azzauna da su da kahirai sai mai wa'azi ya zo idan ya karanta sai kahirai su dora cewa mu'minai mun ji abin da yace da mu da ku ayyul fariqain wadanne jama'a biyu daga cikin na hannu an da mu da ku wane ne kairin makama ya yi makami babba saboda kun lokacin da annabi ya bayyana a ƙasar makka shugaban gwamnati suna ne abu su bayan kahiri na wannan lokacin shugaban majalisar koli suna ne abuja kahiri na wannan lokacin sauran 'yan majalisa kanana da manya sarakuna da hakimai masu yanka da dagatai da gasunan hukowa kahiri na duk wani mukami da ka jiya babba kahiri a da shi wannan lokacin to ya aka zo ana karantawa bayan mai wazi ya gama sai ce to yanzu ku da mu da kowa in ji kahiri wane ne ya yi mukami babba wannan izgiri na suka yi da mumine saboda babu wani mukami ko dan karami ga mumine bale a yi magana babban mukami wato su suke a lura cewa su an manya yi manzilan ga masauki wa maskan ga mazauni girfatai wato makama wa a bindan mukama min kama wa na biya wa kyawun majalisa kun san nadi wurin da aka taruwa ana hira tun da lokacin dai ba taruwa aka yi a wa'azi ko a yi karatu taruwa ka taruwa aka ɗaya a hira to wannan shi aka ce manadi wato wane ne wurin zama ne ya yi yawa abin da ya yi kyawu bi ma'ana annadi wa huwa mashimu alqawm inda mutane ke haduwa ya tare da su na biye suna da ciki ya nuna na abin da kayare ka ni suna ne suwa an manya dan su sun kai babban mutane su wajen zaman su yi sha'awa da yan kazo za ka iske manya zaune wurin watakowa wani kuna kai mekon da haka ko musulmai mun gara ku addini abinda suke faɗa wa mummina a wannan lokaci. to muminai babu abinda za su cewa gaskiya na kare su amma ya wannan lokacin kana ta'ala wa kama halakana kan dawo wa kan ahlakna qablahum qawlihum ahsanu atatan wa Allah yace to ai yawan kaya da yawan mukami ba shi an daraja a wurin Allah ba shi darajar mutum a wurin Allah shi ne imani ne wato mumini guda ya yi duniya da duk abin da a cikinta abin da ya sa kun kaga ana ba da mulkin duniya da kuɗin duniya da ɗaukakar duniya da kayayyaki don ba ta da daraja a wurin Allah لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح duniya عند الدنيا أولا الله yi daidai da هيك sauro. ma saka kafiran mina sharbata ma da ko da kagin ruwa ba zai ba kayan ba to amma saboda ba ta da daraja shi yasa wa inna Allah yudid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yudid dina illa liman ko wa la a cikin wata ruwaya hakika Allah yana ba da duniya ga wanda ya kaso da wanda bai so yana ba musulmi duniya yana ba kafiri duniya amma Allah baya ba da addina addini wal imanu da imani illa laman yuzambu wanda ka ga ya rike addini da kyau yana ta gudanar da addini da kyau to Allah na so Allah yana kauna ce amma idan Allah bai kauna mutum to ba zai ba shi imani ba ai kun ga wannan yayi daidai da magana Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idza abin nan man yuridillahu bihi khairan yubqihu fid din duk wanda Allah ka so da alheri sai ya fahimtar da shi ga addini ya gane imani ya gyara imani ya gane halaye masu ke gyara halaye ne to ya Allah na son mutum sai ya nuhe shi da wa'annan abubuwa amma idan Allah bai kamnaka sai ya kyale ka ga kuɗi ga jama'a ga miliki ga ɗaukaka ana ta rigima tun da sassahe an kai to rigimar duniya aka yi har dare ya yi a koma a shiga wurin kwana ita ce ake yi babu inda ya ce an ka haɗa mai karatu ko waje ɗaya a cikin alamar da ke nuna Allah bai ƙaunar mutum kenan an yi ji ala shugulahu kulluhu duniya ya sanya duk shagala ta gaba ɗaya ga duniya za ka ga yana ta gudanar da abubuwa amma na duniya kawai ba na addini ba to alamar Allah ba ya kamna wannan mutum ke saboda haka kakka damu da girma ne kada ka damu da wadata ta aikin banza na tun da dai Allah bai kamna ta babu wata nasara da zai bashi wa kama ahlakana qablahum min qarni da yawa mun ka halakar da jama'a gabanin su min al'ummin madiya cikin al'ummar da sun kauce kuma hasana a tatan waɗanda sun yi waɗanga ne yanzu yawan dukiya malam dukiya wa mata da kayayyaki wari iya da abin kallo ai manzara min aminar ru'ya abin da aka dibawa a gani ya bada sha'awa wa kama a halakanahu to kama wanda mun ka halaka wa'ancan da adda kaya da dukiya da yawa da saboda kafircin su to ya hankuri ya sallallahu alaihi wasallam na haliku haula waɗanda ba haka za mu hallaka su su ma waɗanda da izinin Allah Allah zai hallaka su kuma ya taimaki bayi ne mu'mini ya Allah subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata maka kuma Allah ka tsarkaka saboda ramaka Allah ka taimaka mana ka kyautace imanin Allah ka taimaka mana ka kyautace imanin kuma Allah ka ba musulmi nasara ya Allah ka ba musulmi nasara ya Allah abin da duk ya kuce wa musulmi da wa musu da abin su an so musu abin su da wa musu da shi ya rabbal alamin kun man kana قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا sai muka ce man gane fi dalala ko duk wanda ya zamo cikin abin na cikin bata sharɗo wato jawabu wa sharɗi abin na na jawabu hu fala duk bi ma'ana alqabr ay yamudda wato duk wanda ya zama man gane fi dalala duk wanda ya zama abin na na cikin abin na abubuwan bata wato abubuwan halaka daban-daban wala yamdullahu rahmanun banda Allah ya ƙara mai faɗaɗa mai maddan faɗaɗawa ai wato fi duniya nan duniya ya sadarju ya mai talala ka gaya musu ai duniya banza ce wanda ma du'a da kake Allah ma ya ƙara mai halaka wanda dukiya tabbar da shi Allah shi ƙara mai ita ya ƙara bacewa wanda wani abu ya batar da shi Allah ya faɗaɗa mai wannan abin ya ƙara bacewa don su san duniya banza ce kun ga wannan ya nuna duniya ba ta da daraja shi yasa aka ce Allah shi ƙara faɗaɗa musu ita don ya yi musu talala cikinta domin mutumin da ya samu kai ne cikin jin daɗin duniya babu imani ga rai ka rabi da shi ɗaya zuwa shekara uku zo ka iske shi banza za ka iske ya tsoron ciya ko abin nan tsoro ko hora kura ko ba ta tsoro ne da izinin Allah hatta idza hatta idza ra'a ma yu'adu har lokacin da suka ga azabar da aka yi musu alkawari yamma azaba ko dai azaba bil ta kashewa a kashe su wal asr ko kuma a kama su matsayin bayi wa in sa'atu ko kuma mutuwa wato shine sa'a tashin kiyama al mushammilatu ala jahannam wannan mutuwa ta kunshi shiga su jahannama wa ha su shiga cikin jahannama din fa sai na man huwa sharrun makana da mu mu'minai da su kahirai ya an ce lahira za su gane wanda ya mugu matsayi wa da abu jundan wanda ya abin nan mataimaka masu rauni duk za su gane ai a awanin ahum amul mu'minun mu'minai adda mataimaka na kwarai ko ko su adda mataimaka na kwarai in kiyama ta suna ganewa wajen duwa mushayadi su mataimakan su shedannu ne kuma shedan iya ga ka shiga matsala shekawa ya kai wajen dul mu'minina alaihimul mala'ika su ko rundunar mu'minai waɗanda ke taimaka mu'minai akan kayirai al mala'ika mala'iku su ne saboda haka kun ga mala'ika ko ko zuwa ga wuri shedan ba ya zuwa wurin inda dan mala'ika ya zo shedan gusawa yake yi ya Allah ka warhamaka Allah ka kyautace imanin mu wa yazidu Allahu alladhina tadaw huda wa yazidu Allahu alladhina tadaw huda wal baqiyatu مردا وما كتي ويزيد الله الذين اهتدوا بالايمان هدى كتي الله شي قara shari'a ce ga wanda suka yi imani su kafirai yace Allah shi ƙara faɗaɗa musu ga kafircin su su ko mu'minai Allah shi ƙara faɗaɗa musu shari'a ga shari'ar su bima yanzilu alaihim da abinda da ke sauko musu minar ayati na ayoyi don duk aya mumini duk ya ƙara ilimi to ƙara imani ya kai mumini yana kara karatu imani ne yana kara ƙaruwa kun gani da muka karanta da ku kamar wanda za mu sake karantawa a cikin sura wadda ke bi mu wannan insha Allah to kun ga annabi duk ilimi ya karu gare sai ya kara ibada bai bushe ba sai da Allah ya ce mai dan dakata ma anzalna alaikal qur'ana litashka ba masaukan ma qur'ani don ka wahala ba saboda shi mumini duk ya kara karatu ƙara aiki ya kai ba kamar rayuwa wagga mu ba yaro kara karatu ya kai amma ga yanayin yana ta karatu ga yanayin tun yana yaro har ya je jami'a ya dawo amma har yanzu ibada ta bata karu ba shina nan wanda yake to wannan shi yake ce makaratun da baya da umhani mai yawa ga mai shi shi kan karatu duk ya karu za ka ga imani ya karu kuma za ka ga in imani ya karu to za ka ga son Allah ya karu son Allah shi kasa ai abin da Allah ya ce wal baqiyatu salihatu ayyuka tabbatattu waanda ke ragewa waɗanda ba su halaka hiya da'atu shine ayyukan da'a ta li sahibiha tana tabbata ga mai ita to a wa'anna kairin inda rabbi sawaban sun sun kai lada wajen Allah ubangijinka wa marar maradda kuma sun sun kai alheri ga makoma ai ma yuraddu ilaihi abin da ake dawowa da mutum zuwa gare shi wa yurja'u a dawo gare shi daga lafiya amalin kufar kun gani ayyukan muminai idan mumini ya mutu sai ya koma ga sakamakon aiki ne nan duniya ya yi aiki sadda yana iyawa yanzu ko ya mutu sai ya iske aiki ne sakamakon aiki ne da ya aikata amma ayyukan kahirai babu wani alheri gare su idan kahiri ya mutu to abubuwan da ya aikata na alheri sun lalace saura abubuwan da yake aikata miyagu a shigar da shi cikin sakamakonsu kun ga aiki ne bai umarne shi ba wal khairiyatu huna fi muqabalati qawlihim da aka ce khairun mara wa khairun maradda ga muqabala da maganar da su kayyare suka wadi a can baya ayyul fariqaina khairun maqama wa ahsanu nabiyya ay jama'atan wa awana wane ne yahi a hasan nabi ya yi jama'a masu zaman dandali masu yawa masu taimakawa wa illa idan ba don mukabala ba ai la sawaba lahum kayre ba su da lada ranar kiyama wanda sun ga kafirta ai la nuqima lahum yawmal qiyamati wazana ranar kiyama kuma auni ba aje musu dan ba su da aikin da za a auna ba su da komi da za a auna wa aqibatuhum la khayra biya karshen su babu alheri ciki duk wanda ya mutu yana kayari babu alheri ga karshe ne wato mugun ƙarshe na babu alheri a ciki ne ya Allah ka kare mana imanin a fara'aita a fara'aita lalari ya ci na wa kwanan la'utayen na malan wa walada sun magakar ta ala sannan Allah ya ambata ma yi a ma yi za a yi mamaki gare shi min ta hayyala na zace-zace na kahirai zato da kahire ka yi allati la la abin la tasnidu ala hujja wanda zaton nan nasu ba ta jingina ga wata hujja fa qala yace afara aita alladhi kafara bi ayatina ka bani labari ka ga wannan da ke karetawa da ayoyin mu lamma tuliya alaihi lokacin da aka karanta ta gare misal asi ibn wa'il kamar wani ya hamshakin abin nan mai kuɗi kuma abin nan dan majalisar koli na gwamnatin tarayya na abin nan na makka sai yana aka karanta qur'ani gaba gare shi sai ya ce ƙarya ne duk wa'annan abubuwan da ake wadi ƙarya ne wannan babban kahi ya yi daidai da namu mutane lokacin da matsala su ta zo ta siyasa malamai suka ja aya sai ce wala duk ƙarya ne babu wace aya da Allah ya ce haka wannan duk abin nan yan uwa ne da su da wancan eh, shi ya karyata abin da bai sani wasu ma sun karyata abin da ba sani ba ya kamata ya tsaya ga karatu nai. tun ranar da an ka ya fara abin nan ba da tarihi ya ce ranar da aka sashi makaranta baba ne ya kai shi firamare kaza ya yi firamare kaza ya kare ya yi sakandare kaza ya kare ya ce jami'a kaza ya yi aiki wuri kaza ya aiki wuri kaza ba ku ji inda ya ce uba ne ya kai shi islamiyya ya yi karatu ba to amma dan yana shedani mutunan banza sai ka ji ya kai shi wai yana suka malaman addini da bai sani ba ka tsayawa cikin inda kai an ka taba ka ce eh, nan na sanin amma can bai sani ba don ya ga addini bai da gata dai yana shaidani mutumin banza yana gitawa yana suka malamai to dai wannan wannan ta mutum gani ya kai wani in ya samu mulki ko ya samu kuɗi gani ya kai abin a wata dawama ya kai bai sani ba inda abin nan na dawama da bai kawo gare ba tunda wasu na sun ka fara abin wasu na tun zamanin annabi adamu aka mulki kuma inda ba a mutuwa mulki na nan ba a mutuwa da waɗanda da ayyan bai da bai da bai da rikawa don waɗanda sun kawo rikawa sana to abin da wucewa yake wani yana na a an mai aba wani yana ji yana gani a karba aba wani wani a kashe shi sannan aba wani amma sai ka ga mutum na ta gittawa yana ƙayyata ayoyi to irin wa'in ga mutane masu ƙaryata abin da malamai ke faɗa na gaskiya sun yi kama da wannan asi ibn wa'il da aka karanta ya ƙaryata ya ce duk babu gaskiya a ciki duk ƙaryata malamai kai wani wuri Allah ya ce hakan kuma shi ko in ka ɗauko mai ƙur'anin ka ce gashi komai bai iya gane wani ma wai ɗani wai an ce ya yi manganu na ya gama sai malamai suka yi wa'azi kusa da gida nai aka ce bai iya karatu ko fatiha bai iya ba ku daina damuwa da shi shi kenan kawai sai ya kira 'yan jarida ni ake cewa ban iya fatiha ba alhamdulillah rabbil alamin yana ta wata irin hauka yana muci da baki kana gani ne ga talabijin yana hauka wai wai fatiha ta aka karanta gaskiya tsakani da Allah da na ga lahin malaman amma wanda ya to ya faɗi sai na gane gaskiya suna sai na gane gaskiya suna a kami bai sani bara addini amma da na gale hin su ne me yasa suka yi haka nan amma da yake yan jarida sai na gane a shiga kuma kowa ya gane kowa ya san mutum nan bai san kami na addini ba amma kuma don shedan ya dora gitawa malamai don shedan da irin waɗanda suna nan shedanai suna nan ba su tsayawa ga abin da sun ka sani kai tsaya ga abin da ka sani ina lahinka in kai magana ga abin ka sani ni Allah hinka in dai baka wuce iyaka ba wa qala istihza'an yace don izgiri la utayanna malama wa wallahi ko da ana kiyama kai ka san lahira na hika wallahi sai an ban dukiya da ka ganni nan hamshaki tajiri da diya to ko lahira su za a bani ala ta kadira ba sai a kaddara ma tashin kiyama zai auku yi ruwa ana ruwaitowa annal asi ibn wa'il Lallai asi ibn wa'il da labamin wa khabbaba ibn khabbab ibn arati khabbab ibn arati ya nema garai badari badriyin shi khabbab yana cikin mutanen badar a cikin sahabba annabi duk wanda an ka ce ma ya zo badar to ba na farko kenan dan badar duk abin ya yi dan aljanna komai ya yi aljanna da shiga Allah ya aiko mu annabi ya ce annabi ya faɗa musu duka Allah ya gafarta musu mutanen badar kenan to wannan mutum ne ya je ba da shi khababu ibn arat to sai ya je wajen asi ibn wa'il yana nema ne an ya kadiya lahu ujrata amali ya biya shi dinga aiki min sai lahu kira yake mai yana kira mai makamai ta kubba yace ya biya shi sai ya ce ba zai biya ba wa khawwafahu bil ba'si sai ya bashi tsoro yace ka ji tsoro akwai tashin kiyama ha da mauti bayan an mutu Allah zai hada mu ya asami haƙƙina min haisu wa ƙo'il majazati fi lokacin da sakamako za ta auku na da kai fa qala lahu asi sai asi yace mai istihza'an wata ta'annutan to bari mu tai ranar kiyama na hasa biyanka bari an mun lahira ka ta wallahi la utayanna malan wa walada wallahi sai an ban dukiya kuma a bani ɗaya fa aqadika in biya ka wa halafa yamina fajira eh rantsuwa ta karya ce wai in an tai lahira kuɗi za a bashi shi wanda bai yi karatu ba bai san Allah ba bai yi karatu bai zuwa wurin da aka karatu shi saura bai tambayar malamai shi bai san Allah bai san girma Allah ba wai ya dauka duk wanda babba duniya ko lahira ba baka san wani babba lahira ko tutu ya yi shi daraja ba nan ko duniya babba ne kama jikinka wanda babba ne Allah wanda ya rike addinin Allah komai zama ne walakantacce ku na duniya shi abba wani Allah halan baka ji alqur'ani ba inna akramakum indallahi ataqakum inna akramakum indallahi atqakum inna akramakum indallahi lalle wanda ya kowa daraja cikin kore Allah ataqakum wanda ya tsoron Allah abinda ake ce mata kawabin umarnin Allah in ka bi umarnin Allah kaɗan kai karamin taqiyi kake in ka bi umarnin Allah da yawa ka wahala wajen ibadar Allah da kyau to kai ababban mai takawa inna akramakum indallahi atqakum saboda haka Allah tsoron Allah a wuri nai shi abbabba ba wai magana kuɗi bace ba magana mulki bace ba magana daraja magana imani ce da gyara imani da kuma aiki da abin da Allah ya umarni attala al gaiba اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا اطلع الغيب يا ليك يا غيب ne bale yace wai ranar lahira za a bashi kuɗi da dadiya ai a alamahu wato ya san shi wasu abin nan wasu gana bi hamzati eh, eh, istifham ana hamzati wasali fa huzifat wato a addala al gaiba amita ya leka ya ga gaibi ne amin ta kaza inda rahama ne ahada ko ya rike alƙawari ne a wurin Allah bai an yi wata ma kala lalle in an wurin Allah za a bashi dukiyar kuma a bashi diya kalla ko guda ba Allah sanaka tubu كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا كلا آآ لا يؤتى ذلك بذا أباشي أبن دي يتيبا سنكتب ما يقول ذا مربوط أبن دي يكيبني ونمد له من العذاب مدا مقارا ما عذاب مدا كاراوا ai bi zalika azaban magana nan da ya faɗa za mu Allah ya ce inna na narisul arda wa man alaiha ya riga ya gabata Allah shi ka gadon ƙasa da abin da a cikin ta saboda haka kowa aka ba wani abu nan zai bar shi ranar kiyama waya ce na yawmal ce fardan ya zo mana ranar kiyama shi kadai la mala lahu wala walada babu diya gare ko babu dukiya ba wanda zai zo da diya ranar kiyama dan ka bai kosan ma a ce da ne abin nan oba ne kake ko kosan ma a ce oba ne kake bai ko kai ba ka san a ce dan na. don abin nan kila ka san akwai haƙƙin da ka hana mai baka sa shi makarantar addini ba abin da ɗaya dame ka sha'anin duniya ranar kiyama ba ka koso a ce gashi ɗanka na don sai sabi za a yi ma game da shi watakila a tallaba ka zuwa wuta wata ka zo واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا الكفار كاهري سنة من دون الله ونوان دبا الله بآلهة أبو بوان بوتا يا أبو دونا وصنا بوتا مسو ليكونوا لهم عزا درس زمك آلين جنما قريسو أي أعزا أي شبعاء عند الله سزما سيتو قريسو وجان الله bi Allah ya addabu don kada ai musu azaba shi a dalilin da yasa suke rikon wasu abin bauta waɗanda ba Allah ba kalla kalla سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Kalla. wato ba za su cece su ba ai lama ne amin azabihim Do wanda ya yi bisa ga kafirci to duk inda zai rawaya duniya ba wanda zai hana ai musu azaba ba wanda zai hana a kone su sai ya kafaruna za su kafirci ai al'alihatu allolin nan za su kafirci bi ibadacin da ibadar da masu ibada sun kai musu bi na ha wato sai abin yankuna sai su kore ibada su ce mu gaskiya ba mu ce ku bauta mana ba كما في آية أخرى ما كانوا إيانا يعبدون والله ربنا ما كنا مشركين ينسك جمع سنك جمع تهجى لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين إذا سنك داو سنة جاية ثم لم تكن فتنتهم بابا أبن داية تنس إلا أن قالوا فاتزا يا الله أبنجي جمو والله با مشركين مكبا in sun ka ga wannan ba ta yi unhwani ba sannan sai su dawo su ce ma kanu na ya gudu to wayancan dai ba mu sun ka bauta ba to ce wallahi muna nan da ku mun ka bauta a can duniya su ce wallahi ba muna ka wa alqaw marqaw wa alqaw ilayhi marqaw innakum lakadibun sai su gado musu magana innakum lakadibun ka wallahi kaya ku ba muna ba nan duniya ko ana ta bauta musu ana ta yawo da ka ga gida suna ta murna ana cewa fasata ga ta nan ko bazza ɗaya da Allah ka yi balle daɗa mai balle mai ita mai ita ai Allah yi hoto ne ɗai yana aikin da Allah yi. in an kasa shi ga gida barawo bai shiga ga shago da kasa shi kowa sai hito wajen kasa in kaya ba sai wajen kowa sai kai an ce dan ka baka ba in eh, aza shi ya laka shi ga hoto ga ga abin ga mashin dinai duk inda ya taimutane mutane sai a da kai tsaya ah, kan ka baka sai mutane sai mutane shi mai yawa kun bai haɗuwa kun ba a sacewa haka ne shi mai ɗan sitali eh, ya sa abi ne ga sitali da ya taiba a shiga mota kowa kasuwa a tasha sai tashi to wai fassa kenan ni kuka zato da mai fassa inda shi na ya shigo mota wai kuma mota ba ta waɗuwa to da irin wa'annan abubuwa nan duniya ana ta mai shi na ta murna yana ta jin daɗi ana ta yawo da hoto ne ana sai suwa yana ta murna sai ranar kiyama ta yi yagga hitinar da ya jawo makainai ta ce wallahi mu ma kunta iya na ta abudu ba mu kuma kasance kuna bauta ta ce a wallahi kuma muke bauta sai a yi tirgima gaba Allah Wai wa yakununa alaihim didda su zama kishiyar juna tsakaninsu kowa bai son wani ai a ada makiya wa bil qamus ya an ce didduhu fil khusuma min babi abin da gadaba kare ku shine birkin wato abin na nan eh, waya nuna alaihim da sai su zama kishiya gare su wato wajen husuma abin da yaka tabbatawa shi ko shi yaka korewa ya Allah saboda rahama kamu da yaka kyautace aqidan mu kuma ka kyautace imanin halayen mu da dabi'un mu Allah ka kyauta ce su Allah ka gafarta mana nan za mu kwana insha Allah suna ce wajiba ci gaba bashin mulki idan lalura ta tilasta mutum ya halitta idan babu lalura ni to kai da ci bashi kamar sauran bashi haka na mutum wanda yana cewa ni ne ina sana'ar

tsakani da Allah na don na san direbobin tanka na san na su ɗiba na suka yi hakin suka wani yi su ɗiba a sa ga duran duran su sai sun to in dai tsakani da Allah ka kai ba wai dai da shi na kai ba kwashe shi na kai ba yanzu da an ka samu ciko sai ka biya da shi ƙarin da aka samu yanzu sai ka biya bashin da aka biya in dai tsakani da Allah na ka kai in ka san kwashe mun mutane na kai ka san da sani sai ka biya shi na kai. inda dai ka san kwashe shi na kai don na san direbobi na san da su eh, akwai wani wurin zaman direbobi na taba zama akwai wurin zaman direbobi lokacin yana dan kasuwa kusa ga shago na suka don haka ina jin maganganun su kusa ga shago na suka ina jin maganganun su lokacin saboda haka na san wanda suke ba na suka yi Eh, na shi ya tun da an ce in an ka kidan ya abin da duk an ka samu na ragi da ƙari in ƙari na shi ka shi ka ɗauka an ragi na shi ka ɗauka to ko ƙari shi ka ɗauka a in dai an ce in an ka samu ragi shi ka ɗauka to in an ka samu ƙari shi ka ɗauka in ko an ka samu hasara an yi hasara mai mota ya hasara to an ka samu ƙari mai mota ya samu ƙari tambaya ce walla malam na tuno da aka wannan ba tambayar ka ba su a kanka yi bari mu ci gaba da malam dole yana yi dogon bayani eh to shi ne lokaci aka samu kai ba na tambayar ka tunda dogon bayani na za ka ci gaba da tambayar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina yi a amma ba a jima'a a masallacin yana yiwa ka amma kashe kai jima'a kai ya kai jima'a don jima'a kan wajibi ta itikadi ko masabi jima'a ko wajibi ta ba a barin farilla saboda masabi itikadi wato ba sai an yi kwana goma duka ba sai dai abin da kaɗi wani makankashi za ka yi kan kaga dama kana shiga ya ta kafi yau ka hita go na gaya muku ya ta kafi malamai sun isa matuka har da shigowar ga masallaci da muka yi karatu da ta waka bakin masallaci kana ce na yi ya ta kafi daga nan zuwa ƙarfe kaza ana gama addu'a a ita sai ka ka sallama ita kanin da kawai ya kula gida ka gama kuma ka samu lada ita ka ka samu lada zuwa masallaci sauraren karatu ka samu lada ita ka to ba wai wasu kwanaki na an ka ɗibe kowa sai ya yi su kowa wanda yaka iyawa na yaka ɗiba kowa wanda yaka iyawa na yaka ɗiba kuma kowa in yi wanda yaka iyawa ita ka ne ya za a bashi lada abin da yi wanda ya da yawa a bashi mai yawa wanda yake na a bashi kaza amma duk wanda zai yi tikabi in dai itikabi ne zai kai ga juma'a to ba a yi ne sai masallacin da aka juma'a don ba a bari juma'a ta kuce barin lada saboda misali ba a yi haka mutum ne ya rike hannun mata ta yi sai ta ce saki ya ce na saki malam mutane sun ce wani ya yi saki a ya sakin hannu

a ruwa na nan da tsarkin su ayi najasa najasa janaba ma'ana wuya ce ba hakikiya ba ai ta ma'ana ce ba ku ga dan shi ne abin da Abu Huraira ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa manzon Allah wasallam sai manzon Allah ya miƙo mai hannu su gaisa ya dan mai da kai ne haka ko da dibo bai ga Abu Huraira ba an kai ta da Abu Huraira Abu Huraira ya gudu ba magana ba manzon Allah hannu magana gudu yake kai. sai daga baya da ya dawo aka tambaye shi ya ce ai janaba gare shi ai nan na shine annabi ya ce mai innal mu'mina na yanzu su ai mu'mini bai zama bai zama da jisa. saboda haka ai janaba ba ta sa mutum ya zama na jisa in dai mu'mini ne to tun da ba ta zama na jisa ba ta tutowa ga ruwa abinda abu guda ne malamai suka sabani gare shi shi ma ga magana ingantacciya bai sa ruwa su zama jisa. in mutum ya tashi da kwana kwanan dare ba na rana ba da tashi ne annabi ya ce kashi sa hannu na cikin wasu sai ya wanke ya sau da ya tawo sai ya tura hannu cikin wato nan na malamai ke ne wasu sun ka ce ruwan nan sun zanna bisa kwanan dare ba na rana ba amma da ƙarshe dai suka ce magana yantacciya wadda ingantacciya ruwan nan bai danna bisa ba amma dai makaruni amma dai in ba shi ba wannan babu wani makaruni a cikin lahiya lauruwan nan suke yi umarni da su ana gaya ku malam ni ne ya saki matata amma ban faɗa mata ba sai an kamar shida ni ce kuma na kama aure na amma na faɗa ma wasu mutane guda biyu sun sani amma duka da su sani ba shin wanda ya yi bai yi daidai ba tun da dai kasan ka saki waɗa mata haka tun da ka mai so abin da kaga gudu ka owa an tafi ja tsawo to tun da dai ka mai so daga baya ka waɗa mata cewa lokacin nan ka aukar da saki yanzu ta san ko saki na asawa domin mutum gajiyayye na da yawa ga sunan kuna gani ya saki mata guda guda har ya kai uku ya dawo yaro ya ce ba haka nan na ba shi bai saki ba to kun in babu shaida yana iya dawowa wata rana ya ce bai saki ba saboda haka shi yasa shari'a ta ce a kawo shaida ga wannan tun da dai ka tabbatar da ka saki ko ka kawo da ka saki abin da dai dama aka so a sasanta an saki bai kai uku kuma an sasanta ne an matsala don haɗa mata an taɓa wakar da saki guda don ta sani ta sa cikin lissafin ta. kuma tambayar da na da da mutane da ya san ya yi sallar da ya yi bayan wannan kwanan to ya sake ta abinda da zai yi kenan wato kullum kun kai mai irin waga tambaya sai na tunata da ku tunata da ku dai na kai baku da yi ban ko barin tuna ku ne ko dan ka neman kanwa ku ba warki da kanwa da maza da mata ku rika neman kanwa a rika shan kama sai ku kama kan kuma matsaloli amma ga kanan kullum cikin damuwa kullum cikin damuwa ko kai dai ka samu hankalin hankalinka bai yi kwantawa ba kan wani naira hamsin ta ishe ka kan wani naira hamsin ha ai azumi a kayu kana amfani da ita kun ba yanzu ba ko wani lokaci ko aiki a kai ka wani gari inda ba kusa da garin ku sai ka je da hankalin hankalinka kwance mace ba ta tayar ma da hankali sannan abin na na in makaranta da kana dan makaranta ne kai kace da kawarka sai hankalin ka ya kwanta amma kana da hankali kuma kana da wari kana da wanda kanka ga kanan koyo shi wannan ka bai da sarki koyo shi wannan ka da kana ta wanda kanka ga kawa kawa ra hamsin ta buwaye ka Allah ya gafarta mu Allah ya taimake mu ya yi salati da sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ya Allah ka gafarta ma iyalanmu ya Allah ka gafarta ma zuriyarmu danginmu da malamanmu da masoyanmu duka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma bayanka musulmi yare da manya maza da mata saboda ramar ka Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure laihin da muka yi da jahilci da wanda muka yi da banda da wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta da wanda muka boye da wanda muka bayyana da wanda ba mu ba ya Allah ta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah wannan yini da muke ciki ne duk wani alherin da kaka ba su a yau ya Allah ka ba mu babbar rabo a ciki ne saboda rahmar ka Allah duk wani alherin da kaka ba su a yau Allah ka ba mu babbar rabo a ciki ne duk wani sharri ko Allah ka kuraye mana ka kuraye mu bayan ka musulmi ko ina suke saboda rahmar ka Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau wa rahmar ka Allah samu cikin waɗanda kake yantawa a yau kuma ka samu cikin waɗanda za ka ‘yantawa in an jima lokacin buɗe baki kuma ka sa mu cikin waɗanda za ka ‘yantawa da dare kuma ka sa mu cikin waɗanda za ka ‘yantawa lokacin sahur ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka haɗa mu da lailatul qadari ka sa abin tsoro na gare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu duk wata damuwa Allah ka gusan mana da ita duk wani tsanani Allah ka gusan mana da shi duk wani bakin ciki Allah ka gusan mana da shi duk wani talauci Allah ka kore shi saboda ramar ka Allah talauci Allah mai sai garin su Allah talauci Allah mai sai garin su shi wannan bakon talauci da ya shigo wannan ƙasa a bana Allah ka kore shi saboda girman ka Allah ka mai sai kai can garin su inda ya fito mu Allah ka tausaya mana ka gusan mana da shiya saboda ramar ka Allah duk wani talauci Allah ka yi mana magani ne duk wasu ɗabi'u mara kyawu Allah ka raba mu da su Allah ka yi mana maganin su duk wata aqida mara kyau Allah ka raba mu da ita Allah ka yi mana maganin ta saboda ramar ka Allah ka tausaya mana ka an sa mana addu'o'in mu kuma bayan ka musulmi yara da manya maza da mata waɗanda suka roƙe mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mu ba ya Allah ka shirya su ya Allah ka shirya uwayensu ya Allah ka shirya iyalinsu ya Allah ka shirya ɗayansu ka shirya zuriyarsu ya Allah ka gafarta musu ka biya musu bukatunsu na alheri waɗanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya musu ka kare su ga dukkan abin da suke tsoro muna ƙara ka Allah bai asma'ikar husna wasu fatikar ula ya Allah ka shirya mana 'yan biyan mu mana ‘yan ya Allah ka shirya mana ‘yan ɗiyanmu, Allah ka aza su ga hanyar kama daidaiciya, Allah ka raba su da ɗabi'u da halaye da aƙida mara kyawu, Allah ka daidaita mana su ga hanyar kama daidaiciya, Allah ka kama mana tarbiyyarsu, Allah ka kama mana tarbiyyarsu, Allah ka kyautace halayensu, Allah ka kyautace ɗabi'unsu, Allah ka kyautace aƙidarsu, Allah ka kyautace niyoyinsu, Allah ka kyautace mana damuwoyinsu ya Allah ka sanya su cikin ni'ima ka gare mu kada ka bari su zan hitina gare mu kada ka bari su zama azaba gare mu taimaka mana su zama ni'ima gare mu nan duniya da lahira ka sa su cikin rahama ka gare mu nan duniya da lahira ya Allah kai manya manyan malamai na musulunci da su masu tsoronka kai manya manyan mawadata na musulunci da su masu tsoronka kai manya manyan shugabanni na musulunci da su masu tsoronka bara baraden musulunci da su masu tsoronka ya Allah ka kare su ya Allah ka kiyaye su ya Allah ka kare su ya Allah ka kiyaye su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa da mu da su Allah ka hada mu aljanna firdausi ala wadda da uwaye da iyali da zuriya da dangi da masoya baki daya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى يا الله ككاري مككاري قسم يا الله ككاري مككاري قسم يا الله ككاري مككاري قسم ككاري قساشن musulmi baki ɗaya. ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan ƙasa ya Allah ka kara lahiya da zaman lahiya cikin wannan ƙasa ya Allah ka kara ilimi mai amfani ya Allah ka kara arziki mai umfani ya Allah ka ƙara mana ci gaba mai umfani saboda girman ka Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan ƙasar mu gaba dai kada ka bari kowa ya raba mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda rahama ka Allah ka tausaya mana matasan wannan ƙasa gaba dai Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanyar kama daidai ce Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa Allah ka shirya matasan Allah ka shirya dattijawa da tsofaffi Allah ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan ƙasa ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan ƙasa ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare mu ka kare jihar ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana ilimi mai amfani ka kara mana arziki mai amfani ka kara mana ci gaba mai amfani a cikin wannan jiha ta mu. Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha saboda ka Allah ka kare mu ka kare wannan jiha ta mu. ya Allah daga gabacinta zuwa yammacinta Allah ka kara muna lahiya da zaman lahiya ya Allah daga kudancinta zuwa arewacinta Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka tausaya mana. ya Allah ka ce gabarta ma iyalanmu ya Allah ka gabarta mana ka gabarta ma zuriyarmu ya Allah ka gabarta ma danginmu ya Allah ka gabarta ma malamanmu ya Allah ka gabarta mana ka gabarta wa masoyanmu ya Allah ka gabarta mana ka gabarta ma bayan ka musulmi ko ina suke yare da maya maza da mata masu rai da matattu inda aka yi da wanda za a yi ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu الله عليه وسلم اللهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا ذخر من لا ذخر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا عون الضعفاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا الله لا شريك لك يا رب يا رب يا رب اكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا رب العالمين وكف عنا أيدي أعدائنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا وارزق وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن جلالك ونور وجهك آمين أن تنور بكتابك أبصارنا آمين وأن تقلق به ألسنتنا آمين وأن تفرج به عن قلوبنا آمين وأن تشرح به صدورنا آمين وأن تستعمل به أبداننا آمين فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيناه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين